sai da ya duba hoton matata Aish dita kana kattun da Maryam din ke aiki da su duk sai sun ganta ido ya zaro ganin rubutun da Maryam ta yi daga kasa ta sanya Mrs Musti insha Allah banda kamar ki aminiya ta, insha Allah da ni za a fara hidima kuma da ni za a kare ina nan zuwa gare ki baby Musti ina ustas ya faɗa da mugun karfi har Khadija da ke kwance sai da ta tsorata ta shige cikin wide dafe zuciyarsa yayi da ta fara mai wani mugun halbi bai san da ya fara ma Maryam voice ba cikin tsananin fushi Maryam mijinki ya hana ni mu'amala da ke dan zalunci don haka ya zama wajibi ke ma ki fita harkar iyali na wallahi saboda ba ni baki kuma wallahi ki faɗa ma Aisha akwai aure na akan ta ba ɗan iskan da ya isa ya tara da matata ina kar ma ta fara kuma ki turo min duka fotunanta sai ki goge baki ɗaya na wayarki wallahi dan bana bukatar alaƙa da ke da ita idan ba haka ba zan kai karar ki kotu haka kawai dan gani marar kishi sai in yi ta laɓe-laɓe kina ɗora min mata akan duniya mutane na gani na jin daɗi ya tura mata yana, yana dafa kanshi maryam da ta duba wata iriyar dariya ta kwace da ita ita da najib cikin ɗaura fuska ta fara maida mai rufule ta ce matar kafa kace a da kenan amma a yanzu kawata sai musti wallahi saboda ajiya da ta gama idda an kawo kuɗin aurenta an ka lura babu abin da ke tattare da fuskar ta sai zallar farin ciki ta kusa fadawa sabon rayuwa da abin santa dan ka san dama adalci ta maka da kuma tausayi dan haka ka kama kanka kuma ka san maganar da za ka yi a kanta dan yanzu matar wani ce muddin mijinta ya san wannan labarin sai ya maka ka a kotu yauwa washe gari tun da asuba Ustaz na gama sallah ya fita daga gidan shi ya samu ko ina kwado bayan ya karɓi wayoyin Khadija ya fita a kafa yake tafiya ko gari bai gama wayewa ba haka ya rinka sauri ga hannun shi sakale a kafadarsa sai ni shi yake cikin tsabagen wahala amma burin shi dai ya kai gidansa Aisha ko ya samu wani abu da ya shafe ta ya kai awa ɗaya yana tafiya kana ya iso unguwarsu lokacin har gari ya fara wayewa tsaye a bakin kofar ya fara rafka sallama ba ga kautawa kamar jiya dattijan nan ya fito cikin shiga ta kamala ya kalli ustaz sama da kasa ya ce au kai ne kenan eh ni ne baba ina kwana ustaz ya ce yana dukawa dattijo ya ce lafiya lau alhamdulillah kana lafiya ya iyalin naka baba ita ce nake nema wallahi mafarin sake zuwa na gidanka kenan durkushewa ƙasa ustaz yayi idan shi fal da hawaye ya ce baba dan zatin Allah ka faɗa min inda wayanda suka saida maka gidan nan suka koma dan Allah ba dan ni ba wallahi har da matata suka tafi dattijo ya ce wallahi billahi lazi yaro ban sani ba Allah na gani ba su ce min ga inda suka koma ba saboda samari biyu ne kawai kamar yadda na faɗa maka kaga ko tunda na saya na biya me zai sanya in ce sai na san muhallinsu hawaye ustas ya share ya ce shikenan nagode ya tashi yana lai ya fara tafiya sosai ya ba dattijan nan tausayi har yayi nisa ya kwala masa kira ya ce zo nan saurayi da sauri ustas ya karaso wajensa yana tunanin ko zai faɗa mai wani abu dattijan nan ya ce ka ga nan nan aikin polis nake yi matata guda da yara biyar tunda na yi aure nake gidan haya sai a wannan karan na yi gidan kaina ganin farko da na maka ka bani tausayi kuma na san kana cikin damuwa don haka in dai har ka yarda da ni ka faɗa min abin da ke damun ka watakila in baka shawarar da za ta amfane ka don na san na girme ma tunda ni a yanzu shekaru na arba'in da bakwai kai ko daga gani ba za ka wuce talatin ko talatin da biyu ba haka dai haka ne wallahi ba ma cika talatin ɗin ba baba amma baba amma bala'in duniya duk ya haye min ni yanzu ko baka roke ni ba zan faɗa maka damuwata saboda a inda zuciyata take cike da kunci wallahi ban kina samu speaker ba ma na faɗa ma kowa na duniya damuwata dan duk a taro a la'anci mai shari'a da shi da kubura ya fashe da kuka sosai bayan yayi bayan yayi ya gaji ya fara ba da tijo labarin komai daga auren shi da Aisha da bakar wahala da ya sha kamun ya same ta har zuwa yanzu da suka yi da Najib yau da safe shiru dattijan nan yayi zuwa can yayi murmushi ya kalli ustas ya ce gaskiya malam ustas akwai damuwa babba na farko dai akwai babban sakaci irin naka ta hanyar rashin iya riƙe sirrinka ka je ka fallasa shi kasuwa gwara ka zauna majalisar samari yan zaman banza ka faɗi damuwarka ko banza za su baka shawarar da ta dace saboda ba su yi auren ba balle su san matsalar da ke cikin shi hasali ma cikin gutsar san shi da begen shi suke saboda kasuwa madaddalar sharri ce a yanda aka ga Allah ya buɗe maka dole ka samu makiya gaba da baya da masu neman ka da sharri ko ta ina kai wannan in dai zai samu dama wallahi rayuwar ka zai yi hari shi yanzu mai shari'a yayi amfani da ustaz yayi amfani da ka ya shiga rayuwarka ya san komai saboda ya san ba za ka mai karya ba dangane da abin da ya shafi rayuwarka kai kuma ka zauna ka faɗa mai gaskiyar lamari dangane da zamantakewarka ka ga mutum mai masifar yadda Sirrin ka ko ɗaya baka rage shi da shi ba ka faɗa mai na tabbata yau in akwai wanda tafi Khadija shedanci tunda baya son ka wallahi sai ya haɗa ku kana ban ga aibin abin da 'yan uwan Aisha suka maka ba ko ba komai sun maka halarci da sun san halin da 'yarsu ke ciki a gidanka na halin kunci amma ba su taɓa bi ta kai ba Ka ga kau dole a yanzu su nuna maka suna fasan abinsu alkunya suka yi maka saboda so so ne amma son kai yafi abdullahi gaskiya ka tafka kuskure da gyaran shi sai allah amma shawara a nan ka kyale zancen dawowar aisha yanzu ka fara gyara kuskurenka ta hanyar gyara halinka da kuma sanin abin da zaka furta a duk sanda za ka yi magana tunda kaga an ce fada alkhairi ko kai shiru don haka shirin yafi ba dole sai ka tanka ba ga numban wayata in Allah ya yarda zan taimaka maka a kama wannan mai shari'a da ita matar taka da shi saurayin nata kuma a yi musu hukunci daidai da laifinsu godiya sosai ustas ya masa ya ce da ne niyata har sai na warke kana son hukunta su wallahi dattijo ya ce a'a gara hukuma ta hukunta su shine daidai ko a yau ka so a kama su tsabza a kama su ustaz ya ce eh wallahi a yau ya kamata a rike su yallabai bari in je gidan nawa sai duk yanda ake ciki na maka waya yanda ya kamata a yi sai a yi ko yallabai ya ce ba matsala Allah ya taimaka amma tabbas ya kamata a ce irin waɗannan sun shiga hannu saboda barin irin su masifa ne a doron duniya gwara a hukunta su in ya so gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah wannan haka ne cewar ustaz suka yi sallama ustaz ya tafi ko ba komai zuciyar shi ta mishi sanyi sosai a kan lamarin nan babban bakin cikin shi in ya tuno yadda aka sa ya yanke igiya ɗaya da ke tsakaninsu da matar shi sai ya ji duk wani hukuncin duniya sai ya ji duk wani kuncin duniya ya kawo mishi ziyara tafe yake yana ta tunani har ya kawo wajen titi zai tsallaka kamar daga sama ya ji wata murya an ce abba abba cikin ɗimaucewa ustas ya kai kallon shi ga wata daliliyar motar da ke fake a gaban wani tangame mai shago yara ne zazzaune a ciki muddin idan shi ba gizo yake yi mai ba yaran can nashi ne tabbas muryar sadiq din shi ne kana murza idanuwarsa yayi ya kara kallon su sadiq ne da usman zaune gaban motar sun zuba mai ido usman fuskar nan a haɗe shi kuwa mamallakin motar ya dukar da kai kasa alamun wani abu yake cikin tashin hankali ya ce usman sadiq ko ne da sauri abdul ya ɗago kansa jin muryar da ba zai taba mantawa ba yaron ya kalla ya ga fuskar usman a tunkushe shi kuma sadiq sai cewa yake abba zo abba abba zo kamun ustas ya tsallako titi abdul ya sakar mai harara ya ja motar da mugun karfi suka tafi hannu ustas ya ɗora a kansa ya fara ɗibar gudu bisa hanya kamar sabon kamu yana bin bayan motar abdul ya ce ka tsaya abdul don girman allah kamun kamin ya sha kwana ba motar abdul ba alamunta tsayawa ya yi hannun shi a kansa ya fara hawaye wannan wace iriyar bakar rana ce yau ga shi, ga yaran shi amma an nisanta su dawowa baya ustas ya har shagon da ya ga sun tsaya shiga shagon ya yana yana ma mai shagon sallama amma amsa mai yayi ce me za a baka ustaz ce ba komai dama abdul na ga ya bar shagon yanzu na ce shin ko ka san shi ne mai shagon ya ce ai mutane da yawa ta ya za a yi in san wani abdul ustaz ce haba bawan Allah wani dan fari haka a bakin shagon nan na ga ya tsaya da yara yan makaranta Ok haji abdul za ka ce min mai babbar gayya na gane shi wallahi yawa dan Allah ina ne gidansu inda suka koma cewar Ustas. mai shago ya gwalo ido ya ce kai bawan Allah ni kam in ba ya zo ya min sayayya ba ya tafi ina ruwana da shi ka gan shi nan sai ya cika but da kayan makulashe na yaran nashi ya kama gaban shi ba zan sake ba zai sake dawowa ba har sai sun cinye su don haka ban san shi ba ni ma ustaz ya zaro ido ya ce wai kana nufin yaran can kaɗai yake masayayya cike da but ɗin mota eh wallahi ai mugun san su yake yoni na ma taɓa ganin uban da ke son yaran shi kamar Hajji Abdul Aiko ni da na buɗe shagon nan sai sa sai sa sai sa dai nake na iyali na harara Ustas ya maka mai ya ce sai an jima daga yanzu duk mutumin da zai nuna ma zai nuna min baya yi min baya yi wa iyalin shi hidima dan ni dan ni ya rubza ni ba ni ba shi wallahi ya fice yana tsaki mai shago ya ce kaji dan buran uba har da harara kai ka sani har ustas ya fita a shagon ya dawo ya fiddo da naira hamsin ya ce ba ni garin rogon naira arba'in gishirin goma ka zuba gishirin cikin garin ba sai ka yi leda biyu ba ido mai shago ya zaro ya ce kai ko mai mai hannu ka san me ka ce kuwa yo wannan ba sai yan hanjinka su tsinke ba bari dai a baka mai star ya fi wannan gishirin a aza kwakwara kenan ban ce ma ba idan ba za ka haɗa min abin da na ce ma ba ka bani kuɗi na in yi gaba akwai shaguna da yawa in je in siya in ji ustas a'a wasalam wa kitabihi bari in baka abin da kake so na sani ko gidan yari ka zauna aka yi maka horon gishiri bari in zubo maka ko omo ka ce kana so shi zan baka banza ustas ya yi da shi ya kyale shi mai shago kam ya zabgo gishiri daga garin rogo ɗan kaɗan ya ba ustas kallon ledar ustas ya ce ya yi kyau ya yi gaba abin shi hmm. mashin ya hau gidan shi aka sauke shi ya biya shi kuɗin ya dafi yana kokarin bude gate din ya ji an kwala mishi kira saurin juyowa yayi ya gana jib ido ya waro ya ce ashe ma ka dawo ka ce mun baka dawo ba a'a yanzu muka dawo mu ma da yake jirgi muka biyo hanya ta lalace yanzu ustas ya ce kun dawo lafiya najib ya ce alhamdulillah masha Allah Allah ya huta gajiya cewar ustas yana kokarin shiga ciki najib ya ce kamar fa fushi kake da ni ko ustas ya ce a'a wallahi ina so dai ina so ne dai in yi abu a cikin gidan ne shi yasa okay to sai mun yi magana an jima cewar Najib Allah ya kai mu ustaz ya ce yana rufe gate din shi ya shige ciki ko farfalan ya bude ya shiga ya bude ta bedroom din inda Khadija take tana jin an bude ta ta tashi da sauri ilahirin jikin ta rawa yake cikin kuka ta ce ustaz yunwa wallahi mutuwa zan yi yunwa nake ji Yace ungo wannan maza kici mai yi magana ya nuna mata ledar garin da ya ajiye da sauri ta ɗauko ledar ta fasa ta idan ta ya sauka akan garin rogo ta ce haba dan Allah sai ka ce akuya za ka bin wannan abin kanta karasa ya kama kanta ya gwara a bango ya ce idan baki ci ba zan ɗauke kuma wallahi kowa kowaye ya tsaya miki na rantse da Allah ba zan baki wani abu ba ki sauri na ce munafuka tsawon wata nawa nayi ina cin shi gashi nan ko abinci bana iya ci yanzu a cikina cikina ya yi sumfut kowace kafar sadarwa ta 'yan hanjina ta toshe da garin kwaki ba ta da yadda za ta yi don yunwa take ji ta ɗauka ta kai bakinta wani irin ihu ta sanya ta ce na shiga uku halshena na wayar wuta ostas ya ɗauka ya fara tsula mata sai dai mata ta kai goma kana ya ce maza ki cinye in kika kara magana wallahi sai kin sani yauwa kina bata min lokaci cikin kuka khadija ta ɗauka ta fara ci tana kokarin amai duk sanda ta yi niyyar mai doshi, sai ustas ya zuba mata bulala da haka har ta kusa cinyewa ta ce na yarda da na yarda da ka kashe ni amma wannan gishirin da ya yi kwance ba zan iya cinye shi ba shiru ustas ya yi ya lalubo wayarta ya ce ungo kira kwartan naki ki ce mai ga wasu dalolin jiya an kawo kuma yau an tafi da ni kano za a gyara min hannuna ya zo ku kwashe ku gudu ki saki muryarki idan ba haka ba kika yi wani abin da zai fahimci wani abu wallahi billahi lazi sai na fidda miki hakora cikin kyarma Khadija ta ce wallahi zan faɗa mai wayar ustaz ya bata ta gano namban da ta sa ma rabin raina ba karamin bata ma ustaz rai sunan yayi ba yace wato kwarto kika sa ma rabin ranki ni kuma fa ina tawa Khadija ta fara so sakai ta ce ban da taka ai an shawayar an shawayar ta ustaz yayi ya sanya namban wayarsa sai ga suna hoho ya fito kanshi ya dafe ya sake sanya gudan numban ɗayan numban shi kuma an sa shawarayi mari ya sakar ma khadija ya ce za ki ga hoho lahu wallahi mazaki abin da na ce kin ji na faɗa miki kiran ma'aruf ta yi sai gashi ya ɗauka yace ce baby love ya ne madara muka samu ko nono khadija jikinta ya ɗauki rawa ustas ya ɗauko reza ya ɗora mata akan kumatunta yana zaro mata ido hankali tashi ta ce a yau zuma ce farar saka rabin raina jiya aka kawo mai wasu mahaukatan daloli wai zinari zai fara sarowa to kuma yau ya yi tafiya an je gyara mai wannan nakasashen hannun nashi ne ya ce a wannan karan ya kamata mu yi barnar karshe mu gudu koko wata mahaukaciyar dariya ma'aruf ya yi a ransa ya ce ashe da na ma gudun da na yi dama gudun da na yi niyyar yi yanzu da na yi shi da na yi gwari ai ko za ki ga ɓarnar karshe yar iska kana ji na kuwa khadija ta sake katse shi eh ina ji bebi. ga nan zuwa kin ji yau na ma miki alkawari sai mun yi abin da bamu taba yi ba tun da kika yi aure fata na dai ki samu magungunwa masu shegan kyau da zaki yi zamzam ki sha ba ni minti 20 ina nan zuwa gare ki ta ce yawa raba raina sai ka iso ta sauke wayar raya ce ustas ya amsa ya ce sauran tsohon ɗan iskan can shi kuma ki ce mai kin kira ki gaishe shi shi ma ki ce mai ya zo kamar wancan ya faɗa yana latso numban mai shari'a a wayarta da ta sa suna cakwala daɗi kai ustas ya gyaɗa ya ce za ki koga cakwala daɗi munafuka yar busassar banza kawai idan nama mai shari'a kira yayi sai gashi bata jima tana ringin ba ya ɗauka Khadija ta ce uncle ɗina ne kaɗai. A fusace mai shari'a ya ce imin shiru munafuka maƙetaciya wato duk bala'in da na shiga baki ma sani ba ko ko ki kira ni ki mun jaje ko na rabu da matata a bar sona ni kadai nake rayuwa kamar tsohon maye ga zubewar hakora duk ta dalilin wannan dan iskan mijin naki da wani ɗan iskan gemin shi kamar jelar masara wallahi sai na ga bayan shi kurkusa subhanallahi subhanallahi uncle ban sani ba ka san tunda na zo gidan naira goma ban samu ta shigo hannuna ba da zan sanya kati sai jiya aka kawo aka kawo mai daloli wai zai buɗe shagon zinari shi yasa na ce kai ne mutum na farko da zan fara kira don ba zan taɓa mance alkhairi da kamin ba wai da gaske kike diyata mai shari'a ya faɗa cikin tsantsar farin ciki ha ha ha uncle na taɓa kiranka ka zo da kanka ka gani saboda shi ma ya saboda shi ma ya samu karaya a hannu wannan matar shi wani soja ya kakarya shi wan matan shi wani soja ya kakarya shi to yau dai sun tafi Kano ka zo maza maza mu kwashe mu kwashe kuɗin mu ce barayi ne suka sace ko kuwa gani nan gani nan yar albarka mai shari'a ya ce yana gwalo baki har wata yar rawa yake takawa ta farin ciki jallabiya kaɗai ya sa ya fito bakin hanya ya hau mashin sai fara'a yake kai ustas ya kaɗa ya fita daga ɗakin ya rufe ɗakin Numban yallaɓai ya kira, ba jimawa ya ɗauka ya ce na ce mata ta gayyato su gidana dukkaninsu sun amsa gayyata yallaɓai. Yanzu ya kake ganin za a yi? Yallaɓai ya ce ba ni adres ɗin gidan naka za mu zo mu uku yanzu nan kamin su su za mu shigo ciki ta yanda da sun zo za mu yi ram da su. Da sauri Ustaz ya faɗa mai yallaɓai ya faɗa ma yallaɓai ya kashe wayar. cikin minti goma ko sun iso kasancewar bas da nisa da station ɗinsu da gidan ustas nesa da gidan suka ajiye motarsu suka shigo area ustas ya fito ya musu iso can bayan gidan shi suka zauna suna tattaunawa kimanin minti sha biyar suka ji wayar khadija na ringin ustas ya nuna ma yallabai ya ce mai shari'a ne yallabai ya ce daga sai kai shiru ka ji me zai ce maka ustas ya daga sai ji yayi mai shari'a ya ce cakwalla daɗi gani nan a bakin gate maza ki buɗe min in an tayo kar ki daɗe fa ba na so wani ya ganni kin ji baby uncle kin ji baby uncle ustas ya tsinke wayar ya ce ma yallabai yana kofar gida da yallabai da wani suka tashi suka tafi yallabai ya makale a bayan gate din ya bude kofar mai shari'a ya shigo yana in ka ji kira samu ne amma banda kiran ɗan sanda Bo ya ji an rufe kofar da mugun karfi yallabai da abokin aikin shi suka kama shi tare da nuna shi da bindiga Ustaz ya fito daga bayan gidan yayo wurin su kallon kallo suka tsaya yi wa junan su kowanne fuskar sa cike da tsan da tsanar dan uwan shi. Ustaz ya ce rana 99 ta barawo ɗaya takta mai kaya. Yau dai gani ga ka mai shari'a a matsayin barawo da mai kaya kuma a matsayinka na asararre matsiyaci mai fuska biyu. La'ananne in Allah ya yarda ba kai ba sake samun jin daɗin rayuwa munafiki maƙetaci. Mai shari'a ya kalli bindigun da aka ɗora mai a kai ya ce ta nan ka biyo min kuma a wannan karan sai na ga bayan ka wallahi in yi so ni ma a kashe ni kikkiawan mari yalla bai yayi mishi yace ya kamata ka san gaban hukuma kake ba wai cikin kasuwa ba don haka kai mana shiru shiru mai shari'a yayi gabansa na ta bugawa da mugun karfi suna haka suka sake jin wayar Khadija na kara ɗauka ustas yayi tare da yin shiru cikin muryar 'yan daba ma'aruf ya ce ya ne baby in tsalo ta sama ko koke ke zaki wanga min kofar in shigo ciki kai tunda ma ba kowa layin kawai bari mu buɗe kofar in faso kin gane ai latsa kiran ustaz yayi ya faɗa ma bai gudan gudan ɗan sanda yayi bayan gidan da da mai shari'a ɗayan kuma shi da yallabai suka sake isa bakin gate ɗin kamar yanda yayi wa mai shari'a haka yayi ma ma'aruf sai gashi sun yi ram da shi ihu ya fasa yana ba gidan bane ashe na ɗauka gidan in na abi mai kuli ne ku sake ni in wuce marin shi yallaɓai ya yi ya ta yarsa gaba har zuwa barandar khadija sai gashi an fito da mai shari'a shake da wuyan shi ido ma'aruf ya zaro ya ce kai ma har da kai ustas ya shiga ciki sai gashi ya taso ya taso keyar khadija gaba sun fito to allah sarki wannan kenan labarin nan za ku rinka jin shi muna dan komawa baya muna gaba muna baya muna gaba muna baya Idan kun ga an tsallake muku wani wuri to za ku ji shi a gaba. Labarin gaskiya a hargitse yake hada da comment ɗin ne aka samu matsala. Labarin complete kan za ku ji amma wani gurin za ku ga mun yi gaba daga baya so mu zo mu faɗi me ya faru a bayan da ba a faɗa ba. Kar ku damu za ku fahimci labarin insha Allah. Duka duka anan zan dakata sai mun hada da ku a kashi na gaba.